والداعي إلى الله بإذنه إلى الصراط المستقيم فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين وإن التقوى خير زاد ليوم المعاد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ثم اعلموا عباد الله أن هذا الدين الذي اصطفاه الله لعباده دين الطهارة دين الجمال دين الكمال قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وهك وهذا هو ديدن أديان الأنبياء دين الأنبياء ودينهم واحد هو دين الطهارة والدين الطهارة قال الله تعالى مخبرا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فأمره أن يطهر بيته والطهارة طهارة الباطن وطهارة الظاهر وكلا الطهارتين مأمور بهما في الشريعة الإسلامية وأيضا في سائر أديان في سائر شرائع الأنبياء فطهارة الباطن تبدأ بطهارة الروح من الشرك والكفر والبدعة والشبهات والإلحاد ومن طهارة الباطن طهارة القلب من الأخلاق الرذيلة من الحقد والبغض والحسد والشقاق والكراهية وغير ذلك من الأعمال الخبيثة من من الأخلاق الشيطانية وطهارة الظاهر تكون بطهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة الأماكن فالله تعالى أمر في أول ما نزل من القرآن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطهر ثيابه قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد العناية بطهارة بدنه وطهارة ثوبه وطهارة, وطهارة أماكنه فسن لنا خصال الفطرة فكان يتسوك أول ما يستيقظ من النوم ويتسوك عند كل وضوء وصلاة ويتسوك عند دخول بيته وكان يكره أن تخرج منه الروائح الكثيرة وكان صلى الله عليه وسلم شديد العناية بالتطيب فكان يطيب نفسه حتى يرى وبيص المسك في مفرق رأ في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالوضوء وقال لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن والوضوء عبادة عبادة تستأهل من الإنسان أن يكون من أهل الجنة فعن عثمان رضي الله عنه أنه توبأ فأسبغ الوضوء ثم قال سمعت رسول الله صلى الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توبأ مثل وضوء هذا ثم قال من توبأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما قلبه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه وإذا أتبع هذه الطهارة بطهارة الباطن بإعلان والإشهاد بكلمة التوحيد فتفتح له أبواب الجنة الثمانية كما جاء عن عمر رضي الله عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فهذا يدل على إظم هذه العبادة ويدل على شدة العناية بالطهارة وقد قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فاحرصوا عباد الله بطهارة أبدانكم وطهارة ثيابكم وطهارة أماكنكم وبخاصة طهارة أماكن الصلاة المساجد فإنها بيوت أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقبل ذلك اهتموا غاية الاهتمام بطهارة قلوبكم وطهارة أرواحكم بالتوحيد ونبذ الشرك ونبذ الشبهات وترك الإلحاد وترك الشعوذات وغيرها من الأمور التي جاءت الأنبياء لمحوها وإبعاد الناس عنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فاستغفر الله تعالى فإنه أمركم بالاستغفار أقول ما, أسمع ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا مسلمين جزء الله جل وعلا mu ji tsoron Allah Allah zai sanya mana mafita daga dukkan kunci mu ji tsoron Allah Allah zai sanya mana sauki a cikin kowace wahala mu ji tsoron Allah Allah zai yafe mana zunubanmu ya girmama lada a gare mu mu ji tsoron Allah Allah zai sanya mana abin da zai tsare mu daga dukkan abin da muke ki muke tsoronsa kuma ya girmama lada a gare mu sannan mu sani 'yan uwa musulmi addinin nan da Allah ya zabar mana ya zaɓar ma bani adam baki ɗaya addinin sarki ne addinin kyau ne addinin kamala ne Allah madaukakin sarki ya umarce mu ya ce a cikin alkur'ani baya nufin ya sanya mana tsanani da ƙunci a cikin rayuwarmu ta hanyar umarce-umarcen da ya aiko a cikin alkur'ani sai dai Allah yana so ya tsarkake mu kuma ya cika ni'imarsa a gare mu ga mu gode masa Allah yana so ya tsarkake mu tsarkin nan ta zahiri da ta baɗi tsarkin baɗi ne shine Allah ya tsarkake rayukanmu mu da tauhidi da kakkaɓe shirka da barin munafunci da ilhadi da camface-camface wanda da shi ne barinsu da shi ne ake tsarkake ruhi samun tauhidi shi ne mabudin dukkan alhairi da zai tsarkake ruhi yana daga cikin tsarki hara ta baɗi baɗini tsarkake zukata Allah yana nufin ya tsarkake zukatanmu daga munafunci da ƙeta da ƙiyayya da algus da girman kai da ƙeta da sauran sifofi na shaidanci Allah yana so ya tsarkake zukatanmu daga waɗannan daga cikin ɗahara ta zahiri kuma shine Allah maɗaukakin sarki yana so ya tsarkake mu don haka ya sanya shari'arsa shari'ar tsarki wanda aka kula da tsarki na zahiri tsarkin jiki da tsarkin tufafi da tsarkin bigire wuri musamman wuraren bauta Allah ya umarce mu da tsarki tun a farkon abin da ya saukar na alkur'ani a cikin wahayin da Allah ya saukar da ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya gargaɗi a cikin nan Allah ya ce masa wasu ya baka fafahir kuma ka tsarkake tufafinka to annab sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu tsarkin kari da tsarkin dauda ya nuna mana mu kula da tsarkake kawukanmu daga najasa musamman najasar fitsari wadda ita ce ɗaya daga cikin babban sababin azabar kabar wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wani kabari waɗansu kaburbura guda biyu ya ce ane musu azaba amma azabar da ake musu ba akan wani babban abu bane da suka da yake ba za a iya rabuwa da shi ba amma ɗaya daga cikinsu ya kasance yana yawo da annabimanci tsayin kuma baya tsarkake kansa daga bawali bawali a kula da shi wajen tsarki domin wannan ya nuna mana cewa dole mu kula da tsarkake kawukanmu daga abin da yake fita na dauɗa daga jikinmu haka zalika idan an je makewayi shi ma a yi tsarki musamman a haɗa tsarkin hoge ko na wato takarda mai laushi tare da tsarkin ruwa wanda haɗa su Shi ne dalilin da ya sa Allah ya yabi mutanen masallacin Quba domin Allah ya saukar a cikin ya ce a cikin wannan masallaci akwai mutane da suke so su suke neman tsarkaka kuma Allah yana son masu yawan tuba yana son masu isa matuka wajen tsarkake kawo kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ahla quba me kuke yi ne domin Allah ya yabe ku da neman tsarkaka suka ce ya rasulallah mun kasance idan muka je bakewayi sai mun wanke wato jikinmu da wato sai mun wanke inda najasar ta fita da ruwa ya ce to wannan shi ne to kuma wannan yana wajabta mana sauran ladubba na tsarki na nisantar abin da zai sanya zai bata ya gurbata yanayi da gari na yin ƙaza'ul haja a kwararo-kwararo da hanyoyin mutane da magudanar ruwa da inda zai sanya da inda mutane suke hutawa ko suke wucewa inda warin zai dame su ya cuce su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ji tsoron wurare da suke kawo tsinuwar mutane wato da biyan bukata a nan wajen don haka al'adarmu da muke yi na ko'ina mutum biyan bukata ta taso masa sai ya kwaya al'aura al'aura da ya waje ba a sitirce ta ya kwaya al'aurarsa a gefen titi yana ƙaba ulhaja. wannan abin yana daga abin da annab sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma yana janyo ma mutum tsinuwa wajibin hukuma da wajibin masu hannu da masu iko su gina wato banɗakuna isassu domin mu tsabtace garinmu domin wannan tsabtar addini ce annab sallallahu alaihi wasallam ya ce at shatrul iman tsarki rabin imani ne har yana nema a ɗauka cewa wannan al'ada ce ta musulunci cewa in za a yi alwala wato sai a kama ruwa wannan kama ruwan shine ko ina kake tunda ko ina kake za ka yi sallah ko ina mutum yake kenan wato sai ya kwaya al'aurarsa domin ya ce zai kama ruwa zai yi alwala Allah ya yi umarni da alwala ya yi umarni da sarki amma kuma ya hana mutum ya bayyana al'aurarsa kuma ya hana mutum ya yi ƙaza'ul haja a wajen da zai cuci al'umma sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata ya koya mana yadda ake alwala ya bayyana mana ilin falalar da take cikinta cewa idan mutum ya yi alwala cikakka sannan ya tashi ya yi sannan bayan ya yi alwalar ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu na muhammadan abduhu wa rasulu za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta kowace yake so wannan kowace alwala mutum ya yi kuma idan mutum ya yi alwala dukkan laifuffukan da ya yi da idansa za su fita tare da ɗigon ruwa na ƙarshe da laifuffukan da ya yi da bakinsa su ma za su fita da ɗigon ruwa na ƙarshe da laifuffukan da ya yi ya damƙa da hannunsa yayin da ya wanke hannayensa za su fita tare da ɗigon ruwa na ƙarshe haka zalika in ya wanke kafafunsa dukkan laifuffukan da ya tattaka ya je ya aikata da kafafunsa za su fita tare da digon ruwa na ƙarshe da yake fita daga wanke kafarsa sannan idan ya tashi ya yi sallah raka'a biyu bai yi zancen zuci a ciki ba to za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa baki ɗaya wannan a kowace alwala idan mutum ya don haka nema alwala take daga cikin ayyukan ibada da sai an yi niyya za a yi su kuma sai an yi niyya za a samu wannan ladan kuma alama ce ta gaskiyar imani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuhafizu ala wudu'i illa almu'min babu mai kiyaye alwala sai mu'mini yana daga cikin tsarki da aka sunnata mana fisalul fitra abubuwa na wato miƙaƙiyar halitta da Allah ya halicci bayansa a kai na rage gashin baki da aske gashin gaba da aske gashin hamata da yanke farci da yin kaciya ga maza waɗannan da kuma yin asuwaki waɗannan ayyuka na fitra sunnoni ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance akan abin da ya danganci aske gashin jiki ya iyakance kwana arba'in wato kar mutum ya wuce kwana arba'in bai tsabtace jikinsa da aske gasussukan da aka ce ya aske na jikinsa ba da rage gashin baki da kuma yayin da mutum zai sha ruwa kada ya rinka numfashi a cikin kwano saboda wannan yana sanya ruwan ya rinka yin wari ya sa mutane suna kyankyami saboda yayin da ya zamanto babu isasshen ruwa sai dai ka sha ka bani a cikin wannan aka koya mana irin wannan ladabi to ladubba na addinin musulunci akan tsarki yawa gare su kuma maqsudi shine da su ne Allah zai so domin Allah yana son masu isa matuƙa wajen tsarkake kansu sannan abin da yafi komai tsaharar batini maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah Allah ka tsarkake zuciyata daga munafunci ka tsarkake ayyukana daga riya ka tsarkake harshe na daga ƙarya ka tsarkake idanuwa na daga satar gani to kowace gaba muna buƙatar mu tsarkake ta addinin musulunci addinin tsarki ne musamman harshe mu tsarkake shi daga ƙarya da batsa da maganganu na alfasha da cin naman mutane da annamimanci da zage-zage da shiga cikin mutuncin bayan Allah ko mu tsarkake farjinmu daga alfasha mu tsarkake farjukanmu daga ayyukan alfasha domin musulunci musulunci addinin tsarki ne mu tsarkake kuma wuraren tufafinmu mu tsarkake su yayin da mutum zai yi bawali ya kula yanda zai tabbatar cewa tufafinsa bawalin nan bai same su ba najasa ba ta same su ba saboda idan akwai najasa a cikin tufar mutum in yi sallah Allah ba zai karɓi sallarsa ba haka zalika wajen ibadarmu musamman masallatanmu mu kyautata tsabtar masallatanmu baiwar Allah da take tsabtace masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu aka binne ta kafin a sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwarta da ya tambaya halinta mai take ciki aka ce ta rasu an binne ta yace ku nuna min kabarinta ya je ya tsaya ya yi mata sallar gawa a kan kabarinta sannan ya ambata masa habbai ya ce kaburbura da kuke gani cike cike da duhu amma Allah yana haskaka ma waɗanda suke ciki da albarkar salati na sallata a kansu wannan baiwar Allah ta samu wannan matsayi na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare ta addu'arsa a gare ta ta samu albarkar cewa Allah zai haskaka kabarinta saboda tsabtace masallaci da take eh, saboda tsarkake masallaci da take yi saboda haka mu kula haka zalika gidajenmu musamman wuraren da muke yin sallah a cikin gidaje a kula da tsabtarsa mace wadda take mai shayarwa an ce idan dai tana ƙoƙari wajen kaffa-kaffa da tsarkake tufafinta daga najasa ta wanda take shayarwa to abin da yake ta yi bisa kuskure ko bisa sake Allah yana yafewa amma sai da aka ce mace wadda take bakin kokarinta don haka mata a yi bakin kokari wajen tsabtace gidaje da tabbatar da tsabta a cikin gidajen musulmi domin addininmu addinin tsabta ne kuma mu sani fa duniyar nan ba mu kaɗai ne muke rayuwa a cikinta ba gidajen nan namu ba mu kaɗai ne muke zama a cikinsu ba akwai waɗanda ba ma gani akwai mala'ikun Allah wanda ba sa rabuwa da mu sai lokacin ba sa rabuwa da mu sai lokacin saduwa da iyali suna tare da mu suna shiga gidajenmu kuma albarkar shiga su cikin gidajenmu da zama zaman kasancewarsu tare da su suke ije mana sharrace-sharrace da cututtuka na waɗanda ba ma gani na miyagun aljanu da miyagun shaidanu to su kuma mala'iku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin da yake bata ma dan adam abin da yake cutar da shi na dauda da kazanta da wari su ma yana cutar da su su ma yana cutar da su don haka a kula mu rinka jin kasancewarsu tare da mu kuma dauda ita ce take janyo shaidanu ka duba ka ga 'yan bori ka duba ka ga bokaye kullum a cikin dauda suke a cikin najasa suke domin abin da shaidan yake so kenan duk abin da arrahmanu yake so to shi kuma shaidan shi yake ki duk abin da arrahmanu baya so shi kuma shaidan shi yake so to Allah yana son tsarki shaidan kuma yana son dauda dan haka mu tsarkake kanmu da ɗaharar musulunci tsarki na zahiri da tsarki na ne Allah ya sanya mu a cikin attawabun يسنى sanya المتطهرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اصرف عنا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاة ووفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون